بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة يا ينقوى سادوا wannan wuri mai albarka masallacin jami'ar tunawa da marigayi abubakar ta fara tsalewa allah ya kansa ta gafara inda muke haduwa domin neman albarkar allah madaukakin sarki ta cikin albarkar alkur'aninsa ta hanyar karatunsa da kuma tasirinsa yau mun yi wurin ashirin da watan ramadan na wannan shekara ta dubu da da da bakwai wanda ya dace da wuni tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya allah maɗaukacin sarki ya sa yanzu har mun shiga cikin gare ku guda goma na ƙarshe na wannan wata waɗannan kwanaki da dalilu su ne mafiya muhimmanci a cikin wannan watan gaba ɗaya balma a cikin shekara gaba ɗaya babu waɗansu dalilu da suke da falala guda goma saboda waɗannan dalilu daga tsakanin yau ɗin nan zuwa ƙarshen wannan wata cikin waɗannan ɗan jaridu da suka rage har za a samu wani dare wanda shi kaɗansa ibada a cikinsa ta fi alheri sama da ibada a cikin wata dubu wanda shi ne lokaci da ya kai sama da shekara tamanin kowa daga cikinmu akwai bukatar ya ka kokari da himma da hoɓɓasa da ya rika a cikin wannan wata domin ganin cewa an yi tare da shi a yi azumi kamar yadda aka fara ana da kiyaye dukkan abubuwan da ke iya fata azumi ko ya rauna taladansa a kiyaye tsallolin farilla a kan lokaci kada a yi sakaci a kansu kowace sallah a yi ta tare da kai kuma a yi ta tare da kai a masallaci kuma ka yi ƙoƙari ya zama kada ka yi sallar dare wajen nafila kuma ka kasa fita sallar asuba sallar farilla domin sallar farilla ta fi muhimmanci saboda wannan sallar ta dare sannan bayan ka shika farillai kuma to ka kula na abubuwa da suke ƙara kusantar da kai zuwa ga Allah wala ya zalu abdu ya takarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba bawa ba zai bushe ba yana ta kaiwa kusa kusa da ubangiji har ya kai Allah ya kaunace shi daga ka shiga cikin sahun waɗanda Allah yake kauna to Allah zai sa ka zama bawa na musamman wannan ne zai iya sa ka ci samun ɗaukaka har ka iya zama waliyin Allah saboda wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi ne a cikin hadisin da yake magana akan walittaka man adali waliyan faqad azantuhu bil harb to idan mutum ya ci gaba da yin kokari a irin waɗannan kwanaki har zai iya kaiwa martabar da ba zai iya samun tabbatin ba saboda irin wannan damar ba sa'annan kuma <clears throat> wannan dama tana ga kowa da kowa ne masu laifi sun samu damar da za su tuba kuma su fita daga ciki ya zama Allah ya wanke su gaba daya masu aikin alkhairi sun samu lokacin da za su kara kuma su samu darajar da ba za su iya samun ta ba sai a irin wannan lokaci waɗanda suke matsakaita 'yan tsakasiki sun samu damar da za su sama wa kansu promotion ta yadda ta yadda za su iya kaiwa ƙololuwan mataki irin wanda Allah maɗaukacin sarki yake yarda da ma'abotansa a cikin waɗannan da ku ku yi sallolin da aka saba yi na tarawih sannan ku yi sallolin na tahajjud idan ka fi masallaci waɗanda za su yi sallan tarawih sannan su zo su yi tahajjud ta yadda in suka yi tarawih ba za su yi wuturi ba to sai ka bi su a yi tarawih din kuma a zo a yi tahajjud da kai daga baya sai a yi wuturi idan kuma za a yi wuturi a masallacin da kai sallah sannan daga baya kuma kana taron za ka samu tahajjud da sai ka haɗa duka biyu sai ka bi su a yi ta yi har sai an gama an yi wuturi idan suka gama wuturin su suka yi sallama sai kai ba za ka yi sallama ba sai ka miƙe sai ka tsaro ɗaya wannan ɗaya da ka tsaro za ta mai da wannan tsallata ka ta koma shafari to idan aka zo aka yi ta hajji da kai sai a yi wuturi tare da kai kaga ka samu wuturi ya zama maka na ƙarshe idan kuma ka manta ba ka yi sallama ba ka miƙe ba sai ka yi sallama tare da su ya zama kayan wuturi to idan aka zo yin ta hajji to kai kuma ba za ka yi wuturi ba saboda ba a yi wuturi guda biyu a cikin dare ya. mata waɗanda suke haila waɗanda suka haihu suna jini da zai sa ba za su iya yin sallah ba Allah ba zai hana su kula da kuma ku tashi kuma ku raya waɗannan da ku da komai da kowane musulmi zai iya yi in ban da sallah da abin da mai tsarki ba za su biya ba haka kuna iya tashi ku ta tasbihi ku ta hailala ku ta istighfari ku ta salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ku ta subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ku ta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir ku ta karatu alqur'ani ku karanta abin da kuka haddace da ka kuna iya bude <clears throat> kuna iya bude alƙur'anin da yake cikin screen ɗin wayar ku iya karantawa ko da ba da ƙarfi cikakken ƙur'ani ne ba za ku ɗauka ba ku ta karatun alkur'ani sannan kuma ku kula da addu'o'i duk abin da za a roƙa a sallah kuma ku roƙa ko da ba a cikin sallah ba addu'ar da aka fi sama da kowace a cikin daren da ake tsammanin da nake kadar shine Allahumma innaka afu tuhibbul afu fa'fu anhu kowa zai yi wannan da wanda yake cikin sallah da wanda baya cikin sallah ko a kwance kake in ka tuna a cikin daren za ka yi ta faɗa in kuma ana cikin sallah in an yi sujada za ka yi ta faɗa in an gama tahiya za ka faɗa sannan a haka kawai ma za ka faɗa wannan kaɗan ne daga cikin fa'idoji da ya kamata kowa ya sani dangane da waɗannan kwanaki Allah ya sa mu gama su a cikin nasara kuma mu samu karbuwa da kuma yarda da wurin ubangiji a cikin karatunmu kuma yau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 إِذَا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ubangiji من girma da يجري وإذا أنعمنا على الإنسان إذا amna alal insan ga mutum muka ni'inta shi muka ba shi kayan duniya muka ba shi abubuwan more rayuwa da rayuwa take daɗi wa mutum da su a araba sai ka ga ya fi jiri wani a bijanibihi sai ka ga kuma ya juya da gefensa ya yi gaba ya tafi ya bar mu wa idza massahu amma da shakki kuma zai shafe shi kana ya kusa ɗan adam za ka ga ya kasance mai yawan keɓe ƙauna da yanke tsammani ƙun kullum ya amalu ala shakilati ka ce kowane mutum yana yin aiki ne a irin hanya tawagar da ta dace da shi فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا وبنجي kuwa shine mafi sanin wane ne ya fi dacewa da hanya madaidaiciya Allah yana magana ne akan ɗabi'ar ɗan adam saboda ba wanda ya san ɗan adam kamar ubangijin ɗan adam kai ɗan adam da mai bincike akan halayyar ɗan adam baka gama gane kanka ba ballantana ka gane wani wanda ya fi kowa sanin ɗan adam shi ne wanda ya ɗan adam kamar Allah da ya setin din wannan kwakwalwar ta ɗan adam ya tura mata iya adadin yawan tunani da za ta iya yi ya ba ta iya kafasitin kwakwalwa da za ta iya haddace abu wanda ya san iyakansa ya kuma ba ta zuciya da za ta iya hankalta a kan abu ko a hankalta a kai wannan babu wanda ya san ɗan adam kamar sa shi yasa Allah madaukakin sarki ya da na ayoyi da wani ya nuna maka ya kure gudun ɗan adam akan sanin waye ɗan adam waɗannan ayoyi za su taimake mu ne a yanzu sai su zama mana kamar cik a lesson A kan duk karatun da muka yi tun daga farko zuwa yanzu domin kai da kanka za ka iya defining kanka daga cikin waɗannan halin kai wani irin mutum duk abin da aka faɗa a bayan nan zai iya maka amfani ne ka gane ɗaya da ubangijinka ya san manduwa a da sabila wa yake kan tafarkin da zai gane duk abin da aka faɗa ya aiki da shi wane ne kuma wanda zai zama ba haka ba shi ne Allah ya fara faɗar yaya ɗan adam yake idan na ɗan adam a nan duk inda Allah zai faɗi magana ta ya ce al'insan ana magana ne akan default setting ɗin ɗan adam ya ɗan adam yake a ɗabi'ar da in ka bar shi a sangarce ba tare da ya samu setin wa'azi ya samu koyarwa ta addini ya samu wayewa irin ta masu imani ba sai zama ba gida ce irin na ɗan duniya galla to ga yadda ɗabi'ar ɗan adam take wa idza an'amna amma alal insa Allah ce in muka kama wa ɗan adam ni'ima ya san me ce ni'ima ni'ima ita ce a zama kana raye kuma ana damawa da kai kana da lafiya ba a kwance kake ba kana da farin jini kana da jama'a duk da kaje ana son ka kana da yan matsabbai da kake juyawa sai dai a nema a ka ba ka nema wurin wani ba duk abin da wani zai iya gadara da shi na duniya ma ta samu irin abin da irin kuma ta suke cewa Allah ya sallame ka idan mutum ya kai irin wannan to Allah madaukakin sarki ce sai manta da ni wa idza an'amna 'ala al-insan halin dan adam shine ni na bashi amma ni ne farkon wanda zai fara mantawa da ni ni na bashi lokacin da na bashi matarsa ma ba ta amma zan ce ya yi abu ba zai yi ba amma matarsa za ta ce ya yi kuma yi ni na bashi da na bashi ne jawo masa farin jini da popularity har mutane suke son sa amma zai iya yi wa mutane abu don ya daɗaɗa musu amma ni kuma in ce yayi kuma ba zai yi ba dan adam zai iya juya mun baya saboda bukatarsa ta biya na gama mata shi kuma yanzu bari ya shiga harkarsa da sabgar da ruwana da yadda zan sa masa baki wannan shi ne tabi'ar al'ada idan ɗan adam yana nema to zai nuna tsananin kwaɗayi da mayata da ƙasƙantar da kai da nuna wa Allah cewa ba wanda ya fi shi ƙasƙantar da kai da nema da kuma rauni wurin Allah Allah ka ba mu Allah ka ba mu a wannan lokacin da ɗan adam yake nema ba wanda ya fi shi saukin kai to daga Allah ya ce gashi ya sa hannu ya karɓa kuma ya kirga ya ga sun zama da sunansa ake rubutawa kuma a account ɗinsa suke ba na wani ba kuma an nuna wannan gidan za a ce nasa ne in an nuna waɗannan jama'an za a ce nasa ne in an nuna wancan da wancan da wancan za a ce duk nasa ne sannan mutane da yawa suna jira sai ya sa hannu kafin abubuwa su motsa sannan kowa zai farka a bacci ya zo yana jiransa shi kuma yana bacci sai ya gama ya samu mutane ya gana da wanda ya ga dama ya ki ganawa da wanda ya ga dama daga wannan lokacin sai ya manta da daga ina ni'imar ta fito sai ya ɗauka cewa shi ma yana da hannu akan wannan ni'imar wannan shi ne ɗan adam kan ne yasa ɗan adam sama da ubangiji ba haka ɗan adam yake ba Allah ce wa idza masa sharr amma daga ran da na ɗan mutsine shi kuma nace kai zo ka kwanta kuma ba za a fita ba sai aka kwanta za a ba shi ruwa ba zai iya sha ba sai dai a sa masa ta cikin jijiyoyinsa jinin jikinsa ya tsari sai dai a nemo aron na wani ya zo a sa sai a zuba masa yana so ya yi ya tashi ba zai iya tashi ba sai an ɗaga shi a irin wannan lokaci dan adam kuma sai dawo wurin yana ce ya Allah ya Allah lokacin baya so su gana da Allah baya so ya dawo a farshe a nan kuma a ɗaga shi daga inda yake zai ci gaba da fantamawa wannan abun shi ne haka ɗan adam rayuwar da take baya suna mu sai ya rasa amma in kaga yana tuna mu ai in kaga <clears throat> yana tuna mu akwai abin da yake nema a wurin mu ne amma in aka riga aka bashi abin da yake nema to mun gama namu shi kuma ga mu bar shi yayi nasa kalla Allah ya ce kan adam baka isa ba wannan baka isa ba wannan shine ɗabi'ar dan adam Allah ce wa idza masahu sharru idan sharri ya dan samu dan adam to sai ga dan adam yana tebe kauna kuma me ba na tebe kauna abin da aka faɗa a baya can idan mutane suka hau kan abin hawa suka ji abin hawan ya fara jijjiga a jirgin sama ne ko a jirgin ruwa a daidai wannan lokacin da ɗan adam ya fara ji ba fa zai rika tunawa da kudinsa ba ba fa zai rika tunawa da wannan lafiyar ba ba fa zai rika tunawa da matar ba yanzu yana tunawa da yaya za a yi ne shi yanzu ya samu ya yi surviving a lokacin da zaka ji biya sai la'in an jana min hadi lanakunanna da ash-shakirin daga baya ce la'in an an na ya ubangiji da kai nake yi in ka tsere da ni yana jin bala'i sai ya fara suna mutuwa ka ce kace ka zai yi ne kan adam yana fara ciwo ba tunanin warkewa da yake ba yana tunanin karfe ya gudu shine damuwarsa kawai wata fitina tana tashi ga ɗan adam zai fara tunanin ya fara yanke tsammani za a yi da shi ko ba za a yi da shi ba ashe ɗan adam ba komi ba ne ashe yanzu za a kamo ka a yankwana ka ka dawo ba kowa ba kana ya kusa ma'ana kana kasirar yasi kanuta mutum ya zama mai yawan yanke tsammani da kuma ganin cewa shi yanzu iya rabonsa ya kare kenan to amma da Allah zai sake dawowa kuma a sake komawa kuma zai sake komawa zuwa dukkan mutanen da suke da ni'ima kaga suna cewa Allah ai sun taba ciwo ka tambaye su me suka rika yi lokacin da suke ciwo ka tambaye su mutane nawa suka kira a sai mu da addu'a lokacin da mutum ya shiga cikin wani abu na hadari da yake tsananin jin tsoro kafin Allah ya tsirar da shi ya gaya maka yadda zuciyarsa da hankalinsa ya zuma. lokacin da yake tsananin bukatar taimako daga Allah wani lafi na jikun min hawa min kulli kan a wancan bala'i da duk wani bala'i da ka taba shiga Allah ne ya da kai suma an tuntu shi sai ka dawo gida ko biya yi daidai kuma dan adam sai ya sake komawa ruwa wannan ita ce asalin ɗabi'ar ɗan adam haka Allah ya mana a wurare da yawa a cikin alkur'ani yace a cikin suratul yunus wa idza massa insana dur da'ana idan cuta ta samu dan adam sai ga ya fara hukum lijambihi ko yana kwance a gefe aw fa'idan ko yana zaune aw qa'iman ko yana tsaye ma kashafna an durrahu muna wayaye masa wannan cutan marra ka allam yad'una ila kullin marra sai ya ci gaba da harkokinsa kamar ba shi ne jiya yake sama yaka akan mu ba shi ba lokacin da yake nema a bashi zai rinka iya wa Allah alkawari wallahi in na warke komai zai koma shi dai amma yana gani ya warke ka Allah ya duna kamar da bai taɓa magana da ya yi alkawari ba ila birnin marsa haka Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin suratul hud Kan adam haka yake yi wa ubangiji wala in hasaqala al-insana minna rahmatan thumma نزعناها minhu innahu la yaqusun kafur yace inda za mu ɗanɗana wa ɗan adam wata rahama ya ɗanɗanɗani daji sai mu kwace kayan mu har zuwa wani lokaci kai ma ka ɗan ji wahalar da waɗansu suke sha innahu la kusun kafu sai ga ɗan adam yana fidda rai yana mutunci kamar dan ba a bashi ya ci ba duk abin da Allah ya karba a hannunka ba zai rike bane shi ba zai kashe kuɗin ba ya ba wani ne shi ma ya dan taba kai ma ka dan jira an shi ma da ya jira ka amma dan adam sai rika gani yaya Allah zai mun haka dan asara ka dan tana samun mutum za ga ya cika duniya shi me yayi ne Allah yake jarabar sa haka ba na yi sadaka ba ba na yi kaza ba to lokacin da kake cikin kuɗin nan ba budget din da Allah ya saukar na wannan shekara wanda zai kashe a wannan shekara lokacin da ya baka akwai wani kuma da yake ya tsaya tukunna suna jira shi kuma wancan din yana ta addu'a sai Allah ya ce to kai ma yau za ka taba sai dan karko na tsaye ba shi to kai me yasa ba za ka jira shi ba na ka dai kowa an shigo da shi duniyan nan ba wai kawai kai da ko sisi ba rigar da zai samu tsirara a fito a duniyan nan wannan kaya Allah ya ba iyayensa ya ce ku sa masa kana tsammani iyayenka ne suka je suka suka kalle suka junguro kayan daga sama waya ba shi Allah ne ba su ce ku mu ta. ya zuba ruwan nono a hantsar mahaifiyarsa ki kira shi sha ya bada ruwa a gidan ya ce a ɗebo a rika bashi ya kuma sa wa uwar tausayi ya ce ki kula mun da shi kai a wancan lokacin ba a kai waye kai ba ma da fara wayo suna ta maka wasa ba ka ganewa idan kai ta yaki ya sa ka fara ganewa ka ɗan yi murmushi mana sai ka fara yi ka ɗan yi rarrafe mana ka fara yi ka miƙe duk wannan yana ta maka ba kai kake yi ba kuma ka tabbatar ba wannan uwar ce kake yi ba amma daga ɗan adam ya fara girma ya fara fahimtar kansa ya zai sallabi Allah shine wana'a bi janibi sai ya juya gefe sai ya bar wa Allah gefen shine ma'anar na'a amma ayyukan wasu na anhu wa yanhauna shi shine kau da kai haka ka kalli gefe shine wanda a bijanibi sai juya mana baya sai ba tana. Ba a lokacin da yake nema yana kallon mu straight ya Allah ya Allah amma daga Allah ya dan ya sallame shi sai haka sai juya sai fara tafiya shine wata walla an tambihi sai koma ta gefe sai karba da gefe dan adam ne Allah ce walakin azaknahu na'ama a ba'da barra'a masatu da a ce kuma dadi zai zo bayan wancan wahalar da ya kulan na zahaba sai ya azu an sai ce a wancan an da aikin kare na samu na daidaita al'amura na samu an samu problem na samu wani sabon dokta da ya gano problem dina yanzu kullum abubuwa sun tafi daidai ya manta da ubangiji da fa lokacin da yana ta kun Allah ya ga likitan a tsaye a kansa ya tabbatar likitan ba zai iya ba amma tun da ya warke yanzu likitan za ma sai ya azu an matsaloli sun kare yanzu innahu la farihun faqur Allah ke yanzu ne ga yana alfahari kuma yanzu ne za ka ganshi yana nuna takama haka Allah ke la yasabu insanu min du'a al-khair dan adam baya gajiyawa addu'a akan neman alheri wa in masahu sharru fa yamusu qalbu amma daga shamu ya same shi sai kaga yana mai kaide tsammani wala in azakanahu rahmatan minna min ba'di dharra'a masatu la yaqulanna hada li amma da wani abu mai kyau zai same shi sai ce wannan daga ni mutum yana da ma'aikata a karkashinsa sa sun fi shi shan wahala a kan dukiyarsa amma za ka yana ta musu maka ba da planning planning ke shi sa ka gana tara kudin nan na tsara abubuwa da kulle kayan aure ka tara yaya shi yasa ba kai kuɗi ba haka suke cewa ko ba ka bani ka tsaya dinki yadda ka tsara abubuwa sai ka ga abubuwa sun kai kaza kafin kai kaza kafin wace ma yi aure yanzu wace yi aure wait and establish yourself before you. How is abu na after Allah has established you? Allah ne mai da ke duk abin da ka gani Allah ne maka. Ba wani plan din dan adam da yake sa dan adam ya zama wani abu. Amma planning da strategy yana cikin addini domin ya zama kana tafiya akan tsari. amma Allah yana so ka yi tsari ne sai shi ya yi amma ba kai ne ba tsarin kalle yake yi ba ballantana ka yi dogaro da shi ka yi tsammani wani kai ne kasa kai kasa babu wani abu da tsarin da Allah madaukakin sarki yake la'akari da shi kafin ya baka saboda waɗannan ma'aikatan kan ta dubu za ka samu babban mai kuɗi ko firamare da yi ba amma masu digiri dukkan ku yanzu kuna ta application kuna ta jira ma ku gama ku je ku same shi ta yi shi drop out ne bai ma gama makarantar ba amma dukkan ku ashe abu ba planning bane akwai planning din da ya wuce boko ne malam ka gama planning komi ya zo ne ya tsara har ya kan shekara 80 ma ne zai yi amma bai sani ba yana gama ATBU ma arzikinsa ya kare saboda anan ana turo kuɗi can kuma yana gamawa yana gama cin alawin NYSC magana ta kare ke a a nan ne ma arziki shi ya ɗauka can gaba ne arziki zuwa hannun Allah yake to kar ku yi wa Allah butulci Allah baya so mutum ya ce wai na wani ni ne a'a ba na naka bane wallahi haka Allah ya faɗa cikin suratul rum ila masanna tadurru da'u rabbahum munibina ilayhi idan mutane suna cikin tsanani sai ga suna kakkantar da kai ga Allah su koma gare shi shi kadai idza azaqahum minhu rahmatan idza إذا minhum bi rabbihim yushriku wani bangaren sai ga sun koma shirka ga Allah bayan Allah ya cike musu shirka don haka dan adam yi wuya ga Allah kawai wannan Shi ne asalin sirrin cin nasararka karka nuna wa Allah mutunci karka nuna wa Allah wai kai kana da wayo kar kuma ka nuna wa Allah kana yin ne idan ya baka idan ya hana ka kuma baka yin sa kar ka nuna wa Allah kuma cewa kana da wayon da kai yanzu ka so ka karba ne a wani zan, ka karba sai ka rabu da shi in ka sace rasawa sai ka sace neman sa a'a shi yasa Allah madaukakin sarki bayan ya faɗi irin waɗannan ce illal ladina sabaru wa amilus salihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir waɗanda suka yi akwai suka dogara ga Allah suka yi aiki na kwarai su ne waɗanda suke da rabo mai girma a wurin Allah ana ka samu a cikin su shi ne Allah madaukakin sarki yace kul kullum ya'malu ala shakilati ce. dukkan mutane kowa yana aiki ne a irin halin da yake kai mutumin da yake kan hanyar nagarta zai aikin kirki ko yana da shi ko baya da shi nagartar ba saboda ya samu ba ne nagartar ba saboda ya rasa ba ne shi kawai yana kan hanyar nagarta ne shi ne kullum ya amalu ala shafi wani kuma yana kan hanyar barna ne ko ya samu ko ya rasa wani kuma in ya samu nagarta in ya rasa barna in ya rasa nagarta in ya samu barna kowane mutum ne da yanda yake shi kullum ya amalu ala shakilati Allah ya san ku ya san classes din ku kullum ya amalu ala shakilati ashakila ne almasal allazi abin da yake kama da wani abu wa akaru min shaklihi azwaj to ashakila shine shine alhal al-tariqa al-manhaj al-madhhab tsarin rayuwar mutum shine ma'anar shakira kullum ya amalu ala shakira kowa yana tafiya a irin tsarin waɗanda suka dace da irin harkarsa wani yana tafiya ne a tsarin mutanen kirki wani yana tafiya ne a tsarin mutanen banza kar ka ɗauka wannan kuɗin shine ya sa shi a'a ɗabi'ar da ce dama haka da yana da kuɗi da baya da kuɗi iya zai shine wannan shine bangaren shakal ɗinsa wani kuma shakal ɗinsa in ai da kuɗi ne zai yi tsiya wani kuma shakal ɗinsa in ya samu kuɗi shine zai yi tsiya ta fata an gane ba haka mutane suke kashe kuɗi wani kuma shi zai alheri a kowane yanayi ku gane waɗannan classes ɗin kullum ya amalu ala shakilati da wanda zai alheri zalla shi ko Allah ya bashi ko Allah bai bashi ba alheri in ya samu alhamdulillah in ya rasa sai ya yi haƙuri in musiba ta same shi da ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan sannan mutum na biyu shine shi kuma wanda shi shi a cikin iyali idan ya samu ya fantama ma da kayan da ya samu wajen zaɓen Allah shi ne a'ara da wani abu janibi idan ya raka kuma ya zama ya kus yana da kauna daga Allah kuma ya yi wa Allah mutunci me yasa yau ka hana ni bayan jiya ka bani don haka sai zama kullum mayar da ita ce ya zai mai da kansa da mutum na uku shine wanda idan ya samu za a yi aikin alheri amma in ya rasa to ba za a yi mutum na shi shine wanda in ya samu kungiya za a yi amma in ya talauce to za a yi alheri wannan su ne nau'ukan mutane wanne kake ciki wannan shi ne karatun da ya kamata kowa ya tashi a kai kullum ya amalu lashe a kowane mutum yana aiki ne a irin tsarin da Allah ya kaddara masa ya zauna a kai farautakun a'ala Allah shi ya kuka ɗan adam liman huwa ahda sabila Wani ne ya fi zama madaidaici ba wanda ya sani sai Allah saboda ka duk wanda yake kan shari'a Allah ya sani duk wanda yake kabbata Allah ya sani wannan sanin na Allah shi yasa ka ga ya barka a yadda kake ka gode wa Allah idan ka kana da imani sun an yi wa'azi zaka iya ci amma ba ka da kuɗi ta a wurin Allah kana cikin class din waɗanda inda za a ba su kuɗi kuɗin zai kai su mutane, to kai kuɗin ka yana nan ba a nan za ka kashe ba sai ka je lahira da na nan da na can wannan ka so wani ya ce a ya idan kuma ka ga Allah ya baka wata ni'ima baka cikin wahalhalun rayuwa abubuwan da duk mutane suke kuka a kai Allah ya sauke maka wannan ka fi ƙarfin abincin gidanka ka fi ƙarfin medical expenses ɗinka ka fi ƙarfin tarbiyya da makaranta na ‘ya'yanka ka fi ƙarfin abin hawanka ka fi ƙarfin inda za ka zauna ana rufa maka asiri kana da dan inkom din da zai iya rufe maka asiri to ka gode wa Allah ka ƙara bauta wa Allah saboda Allah madaukakin sarki kai nan din shine alheri gare ka Allah ba shi shari shi yasa a cikin wannan aya kulura Allah madaukakin sarki ya ce dan adam wa idza an'amna 'ala al-insan idan muka ni'imta wa dan adam waye ba Allah sai ce a'rada wa na'adu janibihi wa idza massahu sharru yace idan sharri ya shafe shi sai Allah bai ce idan mun shafe shi da sharri ba saboda duk inda kaga alheri daga Allah yake duk inda kaga ba Allah ne baya hannun Allah Allah ne ya kaddara alheri da sharri amma ka ga sharrin a hannunka yake sai Allah ya dora maka kayanka amma shi Allah a hannunsa babu sharrin shi yasa Allah bai ce wa idza matasaqu bi sharri ba bayan ya ce wa idza an'amna 'ala al-insan duk ni'ima daga Allah take amma sharri kuma sai Allah bai jingina wa kansa ba don haka koyaya kake ka dauka cewa wannan shi shine daidai kuma iya abin da Allah ya maka Allah ya yi daidai Allah ba ya kuskure jama'a mu gyara imanin jama'a mu zama cikin irin mutanen da Allah yake so ya ce al-insan amma al-insan sun kashi kashi biyu in ka raba su kowa yana yin aiki ne gwargwadon abin da Allah ya dora shi a kai ko na alheri ko na shari ka yi kokarin shiga cikin tawagar alheri duk wanda ka ga ya shiga alheri ba jawo shi da karfi aka yi ba shine ya ji sha'awar yana son alheri sai ya alheri sai ya ga alheri duk da kaga yayi sharri makoransa a cikin alheri Allah yayi ba shi ya ga dama ya tafi abinsa shine a'raba wa na'a bijanibi kar ka zama cikin waɗannan sai ya zama za ka yi nadama a ranar da nadama ba za ta maka amfani ba Abin abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in akwai dan bayanin da dan min kiran da suka rage wanda mai na da ta kuma wa aliyu zai gabatar insha Allah malam wurin ya gaba naka da jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah ah, prof ya zo ɗan mene ne zan kira abinda cdbc ya yi ba na cewa ya yi mantuwa amma bari ya dawo ya zo ya yi gyara kafin ya sauka a gaba daya in kira shi an yi tarnaki ne wa profesa ko kuma an yi rigakafi ne ban dai sani ba amma dai waɗanda allah madaukakin sarki ya sa suna nan rufe tafsirinmu na shekaru biyu da suka wuce na faɗi wannan maganar Allah zai zamo shaida sannan shi ma ciyaman na shura in zai iya tunawa zai tuno wannan maganar cewa ya kamata da su da university management da mu al'ummar jihar bauchi gaba ɗaya mu yi duk abin da ya kamata domin dukkan mataki don mu toshe ƙofar yiwuwar lokacin da za a ce mana ga wata ramadana da za a yi profesa mansur isa yalwa yana raye amma ba zai yi tafsiri a jami'ar abubakar ta fawa balewa ba na faɗi wannan maganar tun shekarar da in za ku iya tunawa muka samu wani ƙalubale cewa an raba ramadana kashi uku kashi biyu an yi mana atbu kashi ta aka kai turai na ce to wannan turai ɗin tun da suka fara sunsule sunsule wallahi idan muka yi sake su mana tafiya. to amma alhamdulillah yanzu Allah madaukakin sarki ya sake kawo wani abu a jihar Kano wanda ba sai na ce komai a kai ba na tabbatar da cewa kokari ne da jajircewa irin na professor ya sa ya kasance tare da mu muka yi tafsiri a wannan jami'ar amma wallahi da ya bi na kana wannan wallahi ba za mu same shi ba saboda ni na san wasu abubuwan da aka yi wanda ku ba ku sani ba amma dai na tabbatar jajircewarsu ne kawai ya sa Allah madaukakin sarki ya samu ga same shi a ATV. na ji daɗin wannan abin da profesa ya yi duk da ba baki na a ciki ma na ji daɗin abin da profesa ya yi Allah ya saka masa da alkhairi don haka profesa Allah ya saka maka da alkhairi ka yi magana da yawun management na atbu da ɗalibai na atbu da waɗanda aka ba su amanar kula da masallatai atbu gaba ɗayan mu. Allah ya saka maka da alkhairi muna nan mu ma akan haka don haka ya yan uwa saboda an ce za a yi dukan abubuwan da za a gabatar a takaice a takaice ko gaskiya a karon farko muna gabatar da godiya ga shi Profesa Mansur Isa Yalwa bisa wannan jajircewar nasa da kuma ƙoƙari da nuna ƙauna da son al'ummarsa na farko kamar yadda Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa an zira ashira takal akarabi gargadin ma ka fara da danginka na kusa tsakani da Allah mu yana daga cikin abin da muke jin daɗi shine shi profesa Allah ya jarabce shi yana son gida wannan abin ya Allah ya taimake mu a kansa da wannan wallahi yanzu kun ga zai za a rufe karatu na ce zai yi tafiya tafiya tafiya zai tafi umara amma da wahalan gaske baka gan shi ya dawo mun yi sallar azumi tare da shi a gida ba wannan taimako ne da Allah madawacin wajen ya mana a kanta Allah ya kara muna godiya profesa Allah ya saka da alkhairi a zauna a ci gaba wa an zira da ta akarabi na Allah ya karba gaba na gaba an saba gabatar da karatun nan ne tare da alaramma abdurrahim mansur isa yalwa cikin taimakon allah allah maɗaukakin sarki ya sa Ramadan bana abdurrahim ya zamo yana karatu a mamlakatul arabiyyatar saudiya sai ya zamo allah ubangiji ya albarkace mu a majalisin da alaramma yazid muhammad sambo to alarammomin su alarammomi ne kowa ya ji karatu Allah ya saka musu da alkhairi shi Abdulrahim da yake cikin mamlaka muna addu'a Allah ya taimake shi cikin karatunsa Allah ya kara masa albarka cikin karatunsa ya bashi dukkan nasara Allah ramma ya zai mun gode sosai da kasancewarka tare da mu Allah ya kara maka albarka Allah ya ƙara ƙarfin hajja Allah ya kara hazaƙa Allah ya sa alƙur'ani ya zamo mai mu da iyayenka gaba ɗaya Allah Ubangiji ya tara mu a cikin ladan abubuwan da aka yi. Sannan a media team waɗanda suke aiki domin ganin cewa wannan karatuttuka da professor yake gabatarwa a nan jami'ar ATBU amfanin bai taƙaita gare mu mu kaɗai ba dukkanin musulman duniya za mu iya cewa gaba ɗaya sun yi tarayya wajen amfana da abin da ake karantarwa a wannan jami'ar duk waɗanda suke magana da harshen hausa sassa daban-daban na duniya da wuya ka lungu ko sako da ba sa amfana da wannan darasin da ake gabatarwa a jami'ar atb profesa wannan alama ce da take nuna albarka cikin rayuwarka albarka a cikin karatuttukanka muna addu'a Allah ya ƙara maka albarka wannan media team da kuke wannan aiki kuke yada karatuttuka Allah ya saka muku da alkhairi ba sai na ambaci suna ba amma na san jagoran ku shine injiniya Isa Muhammad Abdallah da duk waɗanda suke tallafawa da agazawa don ganin samun nasarar wannan aiki Allah ya saka wa kowa da alkhairi ba za mu iya muku godiya matukar godiya ba amma Allah da kuke yi domin sa muna roƙonsa ya gode muku Allah ya saka muku da alkhairi abu na gaba na ambata cewa akwai mutanen da suke nuna mana ƙauna saboda Allah yanzu akwai mutanen da suke zuwa tun daga in ce karkara ne ko in ce ƙauye wanne ne ya fi girmamawa karkara ko wanda suke zuwa to na fasa duka biyu daga wani gari mai suna tsakanin toro local gamma wannan waje tsakani da Allah wanda ya taba zuwansa shi zai gane cewa yaya wahalar zuwa wajen yake koda da rana ne ballantana da daddare amma akwai limamin wannan garin da wasu jama'a da suke tare da shi saboda ƙaunarsu ga shi profesa da ƙoƙarin bibiyar sa, haka kullum za su zo a yi karatun nan tare da su kuma su koma gida sannan ga wani bawan Allah shi ma haka yake tasowa tun daga garamar hukuma da kullum zai zo a karatu tare da shi a tashi kuma ya koma da ya kwana gobe kuma Allah shi mai sake dawa a yi karatu da shi ba da Allah wannan ba karamin nuna ƙauna bane da son alkhairi to irin wannan kaunar da kuke nunawa muna roƙon Allah ya kaunace ku Allah madaukakin sarki ya kaunace ku sannan kafin mu karkare gaba daya in agaji wanda suka samu gudunmowa da taimako wajen tsare-tsare da bada tsaro a wannan jami'ar a wannan masallaci masu aiki saboda Allah Profesa sau da yawa idan yana magana akan yan agaji yana cewa da wahala ka samu mutane masu aiki irin yan agaji malam musa to shi malam musa dan agaji ne ko ci protocol ne ci protocol ne ko to shi malam musa kan aiki komai ne ma ya yi aikin agajin ya yi aikin protocol ya yi aikin injiniya Allah ma ya kare mu ba wani tsautsayi na gobara da ya taso da kuma kun sake ganin wani aikin nasa to dukkan su tsakani da Allah waɗannan dole mu yi muku godiya Allah ya saka muku da alkhairi waɗannan bayan Allah kuɗaɗen aljuhannunsu za su cire su kashe su zo su yi mana aiki kuma su koma gida suna jin daɗin kuma abin da suke yin jama'a irin waɗannan mutanen baka da abin da za ka yi sai dai kai musu addu'a Allah maɗaukakin sarki ya saka wa kowa da alkhairi Allah ya karba Allah ya karba Allah ya sa a mizani waɗannan abubuwan da muke yi muna cin arziki ne na wani dattijo shine wa baba malam isa muhammad yalwa wannan dattijo Allah madaukakin sarki ya ƙara tsawaita rayuwarsa da imani ana ta aiwatar da waɗannan ayyuka na alkhairi a gaban idanuwansa yana ta ganin wannan arziki da kowanmu yana so Allah ya nuna masa irin wannan arzikin kowa yana so Allah ya nuna masa irin wannan arzikin kaga irin wannan alkhairin a zuriyarka kowa yana so to yadda Allah madaukakin sarki ya nuna wannan abin yake ta faranta maka baba muna addu'a Allah ya ci gaba da faranta maka har zuwa ƙarshen rayuwarka Allah madaukakin sarki ya sa abinda ya tanada maka a gidan aljanna na farin ciki sakamakon ayyuka na alkhairi da aka samu zuriyarka ko wani ko wasu daga cikin zuriyar ka suna yi Allah ya sa abin da Allah ya da maka na farin ciki a aljanna ya fi abin da kake gani a nan duniya Allah ya ƙara albarka wa rayuwa Allah ya ƙara albarka wa zuriya Allah ya ƙara albarka wa rayuwa Allah ya ƙara albarka wa zuriya Allah ya ƙara maka lafiya Allah ya ƙara maka lafiya Allah ya ƙara maka lafiya Allah ya ƙara maka tsawon rai da imani ba mu gaji da kai ba kuma ba za mu gaji ba muna kaunar kasancewa tare da kai ba ba wannan hutu hutun da za mu samu da tafiyar da profesa zai yi baba in har da kai muna addu'a Allah ya kai ku lafiya ya dawo da ku lafiya Allah kuma ya karbi ibada a sanya mu cikin addu'o'i na alkhairi ba muka bari <laughs> jama'a bangarori guda biyu na ƙarshe zan rufe ne a bangaren ɗalibai waɗanda ku karatun ne yake dukkan armashin da yake tsakani da Allah kuna jin daɗi idan masu kyamara suka ɗan juya aka hasko ku yadda masallacin ne yake amma kare Allah ya ƙara muku albarka da ba dun ba da na ce yadda kuka sadaukar da lokutanku duk da cewa kun zo nan ne saboda karatu na zamani amma kuka sadaukar da galibin lokutanku saboda karatun alkur'ani to da na ce a karatun zamanin ma Allah ya sa gaba ɗaya ku fita da first class Allah ya albarkaci rayuwarku Allah ya albarkaci iliminku Allah ya kyautata muku niyoyinku a karatuttukan da kuke yi ɓangarori daban-daban wakilci addinin Allah ku wakilci al'ummanku yadda yanzu jagorori suke zuwa su zauna a wannan kujerar. kuna musu kirari kuna goro Allah ya nuna mana lokacin da kuma za ku zauna ana muku irin wannan kirari Allah ya muku albarka Allah ya kare ku daga dukkanin fitintunan da ɗalibai suke iya samu a jami'a duk wasu halaye na rashin arziki da rashin kirki Allah ya raba ku da shi duk wasu matsaloli na examination malpractice da duk wani examination misconduct Allah ya raba ku da su Allah ya sa yanda aka shigo lafiya a yi karatu lafiya a kammala lafiya a fita cikin nasara Allah ya sa albarka a cikin rayuwa da yan uwa abu na ƙarshe mun rayu a wannan jami'ar ya sa su a ciki ya sa su a ciki su ma ya isar musu da nasu saƙonnin da na iya da na ce haka ake muku ne ko haka ake yi ko haka shi na Allah ya muku albarka Allah ya albarka masha Allah abu na karshe da nake so in ambata kamar ni kamar ki Profesa Mansur Isa Yalwa mun zo masallacin ATBU mun fara aiki a masallacin nan tare da wadda muke ce masa chief mu'azzin shine malam muhammad sani chief mu'azzin din nan ya yi gwagwarmaya a masallacin nan tun kafin mu zo mun zo mun tarar da shi ne a masallacin nan ba za mu iya cewa ga daga lokacin da malam sani ya fara gwagwarmaya a masallacin nan ba amma allah ya kaddara a lokacin da mu ne muke tare muke jagoranci a wannan masallaci Allah ya jarabce shi da jinya da ya jarabce shi da ita ya kwanta ya jinya na tsawon lokacin da yana jinya har Allah madaukakin sarki ya kawo ƙarshen rayuwarsa a cikin wannan Ramadana Allah ya karɓe shi a cikin watan Ramadana a daren Juma'a aka yi jana'izarsa a wunin juma'a aka kai shi makwancinsa muna amfani da wannan damar domin yin addu'a Allah madaukakin sarki ya gafarta masa jinyar da yayi Allah ya sa ta zama masa kafara ba shi kadai ba akwai ma'aikata da yawa cikin ma'aikatan wannan jami'a tamu mai albarka waɗanda Allah ya karɓi rayuwarsu daga ɓangarori daban-daban da sassa daban-daban yanayi ba zai ba mu daman ambaton sunan kowa da kowa ba amma muna fata duk waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu Allah ya yi musu rahama Allah ya sa aljanna ta zama makoma a gare su Allah ya ƙara albarka wa rayuwar iyalansu Allah ya jibanci iyalansu da zuriyarsu kamar profesa na so yi magana Thank you. da wani mana na tuno to profesa ya ce mun gama duk jawabai yanzu sai zai mu yi addu'a na so a ce profesa shi zai jagoranci addu'an wallahi amma dai ku taya ni roƙonsa ya rufe mana ni dai zan fara amma dai in Allah ya daba ni zan kammala ba ina so mu yi tawassuli da kalmomin bakinsa kuma don Allah muna so ko ba ma so to zan fara amma dai mu roke shi ya cika ce mana jama'a ko wani anan gefe na Ina ta ce mun su ma fa sun samu wakilci daga jihar Adamawa me yasa su ba mace su ba ana ta malam muna muku maraba daga jihar Adamawa ba akwai wanda suka zo daga jihar plateau daga jos akwai daga kaduna to jama'a ko daga jihar zamfara oke daga kebbi shi ma majalisun namu akwai waɗanda fa in muka buɗe lallai akwai a ce biyan da profesa ya kokari ya kulle ya tsuke abin ya faɗaɗa fiye da yadda ake tsammani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 ya Allah muna tawassuli gare ka da ibada da muke a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan yadda muka taru a wannan waje mu muna da irin bukatocinmu ya Allah ka fi mu sanin bukatocinmu ya Allah ka biya wa kowa bukatarsa ta alkhairi ya Allah yadda muka hadu a wannan waje mu muna da irin damuwoyin da ke damun mu ya Allah ka fi mu sanin mu. ya Allah ka yaye mana mu gaba ɗaya karatuttukan da muke yi a wannan jami'a a matsayinmu na ɗalibai bangarori daban-daban ya Allah ka sanya mana albarka cikin rayuwarmu ka sanya mana albarka cikin karatuttukan mu ya Allah ka yi amfani da mu wajen taimakon addinin ka da bayinka Allah ka sa mu zama wakilai na addini wakilai na al'umma duk bangarorin da muke ya Allah ka sa mu zama wakilai na addini kuma wakilai na al'umma ayyuka da muke yi a matsayin mu na ma'aikata a wannan jami'ar bangarori daban-daban ya Allah ka sanya mana albarka cikin ayyukan mu Allah ka sanya mana albarka cikin ayyukanmu duk waɗanda Allah ya ba su jagoranci ya Allah muna roƙonka Allah ka yi riko da hannuwansu zuwa alkhairi Allah ka yi riko da hannuwansu zuwa ga alkhairi Allah ka yi riko da hannuwansu zuwa ga alkhairi Allah ka sa suna daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi musu addu'ar cewa ya Allah duk waɗanda ka jibanta musu wani abu na jagorancin al'umma ta suka sassauta musu ya Allah ka sassauta musu Allah ka sa suna daga ciki Allah ka sa suna daga ciki ya Allah muna roƙonka waɗanda ka ba su amanar jagoranci a kowane mataki daga cikin matakai sawa'un a matakin ƙaramar hukuma ne ko jiha ko ƙasa ya Allah muna roƙonka Allah ka agaza musu wajen yin jagoranci akan daidai Allah ka yi musu jagoranci wajen akan daidai ya Allah muna roƙonka mai girma gwamnan jihar bauchi wanda ya mana agaji da gudunmowa wajen gyara wannan masallaci zuwa yanayin da yake a wannan yanayin a yanzu ya Allah muna roƙonka Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka saka masa da alkhairi dukkanin waɗanda suke taimakon mu suke taimakon addini ta bangarorin da muka sani ko ba mu sani ba inda muka lura ko ba mu lura ba ya Allah kai ka sani sun yi ne domin ka ya Allah ka karba musu ya Allah ka karba musu ya Allah ka karba musu ya Allah abinda muke fuskanta na kalubale na barazana na rashin zaman lafiya a matakai na jihar mu na jihar Bauchi da matakai na arewacin Najeriya da mataki na duniyar musulunci abin da ke faruwa a sassa daban-daban na kasashen musulmai wanda ke zamo mana kalubale a duniyar musulunci saboda yana taba inda ruhin addinin musulunci yake ya Allah ba ma da tsimi ba ma da dabara ba za mu iya ba amma babu abin da ya gagare ka ya Allah ya Allah ka kawo mana karshen waɗannan fitintinu ya Allah ka kawo mana karshen waɗannan fitintinu ya Allah ka kawo mana karshen waɗannan fitintinu Allah ka amintar da mu a cikin gidajenmu ka amintar da mu a unguwanninmu ka amintar da mu a garuruwanmu ka amintar da mu a jihohinmu ka amintar da mu a ƙasashenmu na musulmai ya Allah dukkan mai nufinmu da sharri ko fitina ya Allah ka mayar masa kansa ya Allah ka mayar masa kansa ya Allah ka mayar masa kansa ya Allah muna roƙonka shiryar da mu ka shiryar mana da zuriyar mu Allah ka kare mu ka kare mana zuriyar mu Allah ka shiryar mana da matasan mu ya Allah ka shiryar mana da matasan mu muna amfani da wannan dama shi professor a ɗan wasu watanni da suka shuke akwai ɗaya daga cikin surakanansa babba ne kuma a gare shi shine alkali salihu kange wanda Allah ya karɓi rayuwarsa muna roƙon Allah ya gafarta masa Allah ya gafarta masa Allah ya sa yana aljannar Fitausi. zuriyar da bari Allah ya ƙara musu albarka sannan a yanzu haka akwai daga cikin sulakanansa Alhaji Siraju Jibril wanda yana ƙasa mai barki na tabbatar da cewar a wannan tafiyar tasu da za su yi da mahaifinsa za su je su ziyarce shi domin hidimar jinya ne musamman ya kai shi muna addu'a Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa lafiya dukkan yan uwan musulmai waɗanda suke fama da jinya waɗanda suke gida ko waɗanda suke asibitoci ya Allah muna tawassuli gare ka kyawawan ayyukan mu ya Allah ka ba su lafiya ya Allah ka ba su lafiya ya Allah ka sa jinyar da ka jarabce su da ita ta zamo karin daraja ne a gare su a gare ka kuma ta zamo kafara na zunubansu ya Allah muna roƙon suka ka biya mana bukatocinmu na alkhairi a yaye mana damuwoyinmu ya yan uwa idan kuma izini zan takaita a nan in miƙa zuwa ga profesa to gabanin in tafi zuwa gare shi akwai ɗaya daga cikin waɗanda muke tare da shi a koyaushe inda ana gabatar da karatu za ku iya tunawa shine mai girma sarkin mu'allayi wanda shi ma jikin ba daɗi saboda yanayin jiki da jini abin da nake tsammani ba mamaki yanzu haka ba yana kwanciya a asibiti ne bai da lafiya muna addu'a Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ya tashi sa abubuwan da yake na jagoranci Allah ya karfafe shi Allah ya karba mana daidai din mu Allah ya yake mana kurakuran mu professor kai hakuri jama'a ni nawa roƙo ne amma shi nasa umarni ne ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين نصيرا اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجلنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونستغفرك